فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغ إنه, إنه بما تعملون بصير والقائل سبحانه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم عباد الله انقضى شهر رمضان وبقي الرحمن انقضى رمضان وبقي الرحيم الرحمن انقضى رمضان وبقي الإيمان انقضى رمضان عباد الله وبقي القرآن يقول الله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن انقضى رمضان وبقيت العبادات وذكر الرحمن انقضى رمضان وبقي البر والإنسان عباد الله بئس القوم عباد الله بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان هل ينتهي رمضان فتنتهي معه الخشية والإنابة هل ينتهي رمضان فتنتهي معه الخشية والإنابة والإيمان والتقوى والبر والإنسان هل ينتهي رمضان فتنتهي معه الخشية والإنابة لرب رمضان من يعبد رمضان عباد الله فإن رمضان قد انتهى ومن كان يعبد الله فإن الله هي لا يموت فالاستقامة بعد رمضان علامة على طريق السلامة ونجاة يوم القيامة وفلاه يوم الحسرة والندامة ونجاه كبير يوم الملامة فالاستقامة بعد رمضان عباد الله سبيل للنجاة وجواز سفر للمرور إلى الآخرة وسبب لتنزيل الملائكة عند الوفاء قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا نزلا من غفور رحيم الاستقامة عباد الله طريق لتدفق الرزق وسبيل لكثرة النماء يقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة وتقبل الله منا ومنكم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 ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون استقيموا عباد الله على الطاعات والبر والإحسان وتابعوا الصيام والصلاة بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام استقيموا على الإيمان والاستجابة للرحمن استقيموا على التقوى والعاقبة للمتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا استقيموا عباد الله على قراءة وتدبر القرآن فقد انقضى شهر رمضان وبقي القرآن وقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة قديتا ثبت جعلنا من جرمى لدوككا جيك أمرت من ذن الله صلى الله عليه وسلم بسيرة فاستقم كما أمرت كديديت يا رسول الله كمن يندأك أمرتيكا mana ka ci gaba da bautan Allah yadda aka umarce ka da duk wanda suka tuba tare da kai duk wanda suka yi imani ta Allah ce tuba bule to kaga daga nan ma ba ma gane Qur'ani ce mafi yawancin mu ba ma gane kai ba tubabbe bane sai wanda ya shiga musulunci ko ya ce la ilaha illallah shine tubabbe to kowa ma tubabbe ne akan wannan ayan suratul hud aya ta 112 wa man taba ma'ata abubakar tuba yayi umar ma tuba usman tuba ali da dukkan al'asharatul mashhur bil jannah dukkan sabon manzo Allah sallallahu alaihi Allah ce wa man taba ma'aka da duk wanda ya imani ya tuba tare da kai kuma kada ku ƙetare iyaka domin lalle Allah duk abin da muke yana gani da kuma faɗin Allah mai girma ɗaukaka ta dalilin haka kai da ya rasulullah kuma wastaqim kama umirta kaza ce a nan kuma ce wastaqim ka daidaita kuma kamar yadda aka umarce ka kada ka bi son zuciyarsu bayan Allah ramadana ya kare amma ar-rahmanu yana nan wa huwa hayyul la yamut ramadana ya kare amma ar-rahim rahman yana nan bautan shi kuma yana nan Ramabana ya kare amma imani bai kare ba har yanzu imani ayoyi da suke ɗan uwar ramadana suna nan tunda ita ayar yayi wallazina amanu kutiba alaikumus siyamu ɗaya ne daga cikin ayoyi kusan casa'in dukkan su yayi na amanu to ko me sirrin Allahu alam mu muka fi amsa ya yi wallabi na amanu ku ci ba alaikum siyamu ce kowa alhamdulillah gobe rama ba ah, a ra mu ah, alhamdulillah ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا في الأمر سيء هنكلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سيء هنكلي كاسين الدنيا سيء هنكلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كلمة هنا في أبن كذا غافل نيمان نيمان أكي نيمان دهودي هكا أبي أهم كلمة لاهرة تنير بوسي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آه مرة بدأ رمضان تو رمضان يا كاري أما إيماني بكاري با يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ينانا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها ينانا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا ينانا ديما دائما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يلانا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ذكرنا يوم رمضان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يلانا كما يقول سكاسونكي ذكي هل يزو هل أشاشي shi ma ɗan suna nan da yawa da yawa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwar ramadana ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sai sallu alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira duka dan uwar ramadana ne domin alladina amanu a ramadana nan ma alladina amanu ramadana ya kare amma imani yana nan ramadana ya kare amma karatun qur'ani yana nan domin Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atluwa alquran an umarce ni kasance cikin musulmai a cikin musulmai an umarci manzo Allah zama musulmi la sannan kuma wa an atluwa alquran ya dinga karatun qur'ani kenan qur'ani ba sai cikin ramadana amma mun mai da qur'ani kawai dan ramadana ne wani rabon shi da ya zo tafsiri ko tsakanin shi da tafsirin ƙur'ani to Allahu alam daga ramabana sai ramabana za ka ga har ƙarin kujeru ake samu gurin tafsiri Gama ƙur'anin da aka saukar ba shi ake karanta sati sati ba amma ba kwa zuwa sai an ce baƙo zai zo kuma muhazara shi ke nan fa A wani karatu da za a cikin gida mutanen da yawanci ba su da interest a kan shi to kada qur'ani ba na ramadana bane kawai musamman ce an zo budewa an zo rufewa ya gurin kuma zaka gama shi? Allah tabarakallah to qur'ani mai ruwan shi da budewa da rufewa babu ka zo ka sarari qur'ani da tadabburi dauki qur'anin ka karanta da tadabburi shine ka ci nasara ki to lalle ramadana ya ƙare. amma ƙur'ani karatun shi yana nan yana ci gaba sauraron fassarar ƙur'ani yana nan yana ci gaba ramadana ya kare amma ibadu suna nan ka duba kiyamun laili yana nan biman da'iman don yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya karawa a ramadana ko a wajen ramadana kan raka goma sha ɗaya hadisin muttafaqun alai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karawa a ramadana ko a wajen ramadana kan raka goma sha ɗaya su kuma muna faɗin cewa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar ka gamo yawancin ibadar mu ta yayi ne musamman ta ce goman ƙarshe. ha goman karshe ai kaga lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi in goman karshe shiga ashadda izarahu wa ahya laylahu wa ayqawa alahu da lokacin sai da muna shan obadon to kuma ko magani ne ka sha don kala zai taba ma kwakwalwa cewa ya kamata yanzu za a yi tarawihi sannan kuma mu sake tashi da daddare mu ƙara za mu raka a goma sha kaza sannan mu tashi da daddare raka a goma sha to haka banza Allah yake kuwa wallahi ba haka banza Allah yake in za ka yi na farkon dare kawai farkon dare shi ke in za ka yi na cikin dare cikin dare kawai shi ke wannan shi ne kawo sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cip cip to ramadana ya kare ibadu ba su kare ba gashi nan muna cikin shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi mutawatir daga cikin akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr duk wanda zai azumin ramadana ya zo ya azumi shida cikin shawwal ya zama daidai da azumin shekara shekara nawa shekara ɗaya tak kamar da za ka yi gaggawa zuwa masallaci ga shi abin mamaki har yanzu masallaci bai gama cika ba abin mamaki To kamar ba masalladan da Allah ya tanada wanda zai zo masallaci da wuri ba masallacin jima'a mal ghassala al jumu'ati wa iktasara kai wanka ka cuccuda eh yake wa bakkara wa iktasara ka bugo sammako ya danganta da irin masallacin wa bakkara wa iktasara wa masha wa lam yarkab ka tako da ƙafa karkawa bin hawa wadana min al in ka zo ka zauna kusa kusa kar yi baya baya lokacin da imam ya fara kutuba fasama wa ansaka ka saurara kai shiru baka yi lagu ba baka yi surufu ba baka amsa waya ba to shikenan ka dace yanzu duk taku ɗaya daga gida Allah zai baka azumin shekara ɗaya iyamun lailin shekara to ce daga gida zuwa masallaci ka samu taku dubu to kaga ko wannan kawai ka ɗora ma mizani mizanin ka ya gama nauyi sama kaga tunda ba kuɗi za Allah zai bamu ba shi sa we not serious wallahi amma da an ce yanzu duk taku ɗaya daga gida zuwa masallaci eh naira nawa naira ɗari ba shi adadin ko ɗari uku da naira ɗari da daga gida zuwa masallaci ba sai ka koma hanyar bauchi ba ko hanyar Kano daga can wallahi za ka tafi kuma tun da safe nake ce ma wallahi saboda ne mu yan duniya ne ke mu yan duniya ne a ya ce gaskiya ne a tabbas gaskiya ne inda mu yan duniya ne da ma wannan ladan da Allah ya tana da mutum da yake tunanin shi duk ta ku ɗaya ba yanzu azumin naka na ramadana a ya mutsa da na sharuwan ɗin gaba ɗaya yanzu wanda ya taho masallaci fa ta ku ɗaya ya wuce gaba me za ba ka sita ta yi min shawwal da kowace shekara ma sai tsaya ta kace na ce a ce a kai shi ka ji ladan gaba ɗaya gaba ɗaya man sama ramadana wanda ya zama ramadana complete thumma atba'ahu sittan min shawwal ce ce kana ka ni dahar shi kenan mu bari ma mun yi azumi talatin za ce plus six duka duka azumi ya zama nawa six to za ce times ten shi ke nan fa 360 amma yanzu ta yawa masallaci kawai da zaka in ka dace duk taku ɗaya ne azumin shekara ƙiyamun laili shekara kaga wannan har da ƙiyamun laili ba to lallai ramadana ya kare amma ibadu ba su kare ba ramadana ya kare amma ambatan Allah bai kare ba ambatan Allah yana nan yana ci gaba ya yi wallazi na amanu kurullah sai ce zikiran kabira ko ambata Allah ambato mai yawa kuma za ka ga zikiri a ƙur'ani za ka ji shi da yawa ba ka ji shi kaɗan ya yi wallabi na amano idan na ƙitun fiyatan fasbutu ya ce wadkurullah kafiran la'allakum tuflihun za ka ji Allah ya ce wadzakirin Allah wa zakirati ba ma wannan al'umma ba tun talace ne qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري وكي نسبهك كثيرا ممكب تسبيه الدعوة ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله تشيك أنا تند تسبيه ناقي دعوة ذكري دعوة أوتيت سؤلك يا موسى ابنك ka انباك an kana nema abu sai dai mala a taya mu da addu'a komai mala ya taya malam ba shi da aiki sai dai ya taya da addu'a ka duba annabi Musa ga abin da yake nema kuma ga target din shi amma ga abin da zai yi da yawa tasbihi da yawa zikiri da yawa Allah ce an baka to lalle mu ba mu dage da ambatan Allah da yawa rashin ambatan Allah sai kaɗan alama ce ta munafurci ka gaya wa kanka gaskiya kawai innal munafiqina إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إن أنت صلى كذا كسالى إن ذا تسيا منتي بير منتي بير كشيء سيدك عن قوسا a zuwa yi sallan minti ashirin da biyar gaba ɗayanta shika wani irin sallah wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaza kaza kaza wa idza qamu kamar da an ce yanzu barcelona ne suke da match da real madrid to zai tsayawa awa uku don hasara zai tsayawa awa uku wallahi sannan kuma an gama a zuwa yi cacen baki awa biyu zuwa awa uku kaga wannan kwallon kawai ya bata awa shida zuwa bakwai kama sallah minti ashirin kawai ya kosa yanzu wannan alamar imani kenan ina ina wai za kawo ila salati kawo kusala kuma yura'una nasa su munafukai yan yayi wallahu almusta'an sai na hankali da wannan ayan yura'unan nasa ka duba yadda tarawih ne zama a yanzu da kuma har tahaddidin ma sai aka wata guntuwar kyamara wai sai a kafa wai liman yana ne wai yana tarawih yana tahajjudi abinda ake so ka koye zama sallan dare wa sallu bil layli wan nasriya kuma sai a dauka ne ba dili burgewar yanzu ke to wannan din yaushe aka fara yaushe aka fara ɗaukan layi ai ko kai naka ce bidiya ne ke mana sabon abu ne ke ko tsohon abu ne ba tsoho ba ne mu dinga ƙoƙarin islafi-islafi. amma sallan dare ce sai an ɗauka wai wani tsaya mana sallah Allahu akbar sallan ƙarfe biyu kenan muna daren kanmu wallahi ramadana ya kare amma ambatan Allah bai kare ba ramadana ya kare amma kyautatawa bai kare ba رمضان يا قاري كيف تكا بسكاري با كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi yawa ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran lokacin da malaika jibril yake haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mudarasan qur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar to lallai ramadana ya kare amma kyaututtuka ba su kare ba ramadana ya kare sadakoki ba su kare ba ramadana ya kare kyautar shinkafa ga fatsire bai kare ba yanzu wani talakan da zai sake ganin shinkafa a gidan shi ba sai wani ramadan ko alhamdulillah daga ramadana sai ramadan yar madara da zai dan sha ma yayi eh, masha Allah daga ramadana sai ramadan to nan ba shine wa musulunci ba wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ramadana ya kare amma khashiyatullah yana nan ramadana ya kare amma al'inabatu ila Allah wa ga Allah yana nan jiman da'iman to hal yantali ramadan fatantali ma'ahu al-khashiyatu wal inabatu li rabbi ramadan ramadan ya kare sai ce tsoron Allah mu ya kare kenan ba ma jin tsoron mahalicci ramadan ba ma komawa ga mahalicci ramadan sai a ramadan ne za ka ga har ana kawo tabarmai ƙarin tabarmai a masallatai musamman ƙananan masallatai kuma ka duba ko me bi haka ne banda na irin babban masallaci wannan amma ƙananan masallatai na unguwa za ka ga cewa sai an samu sababbin fasinjoji to ramadan yana ciki ciki kuma shi kenan fasinjojin halas kowa ya koma gudun da shi To haka ake bautan Allah to duk wanda yake bautan Ramadana to Ramadana ya kare amma wanda yake bautan Allah mahalicin Ramadana to lalle Allah shi hayyul la yamut to lalle muna bukatan istiqama bayan Allah mu tsaya kan addini wannan istiqama bayan Ramadana alama ce ta kai zuciyarka kubutaccen zuciya ce kuma lalle in ka samu istiqama wa najatun yawmal qiyama zaka tsira gobe kiyama sannan kuma tsira ne fala ne yawmul hasarati wan nadama ranan hasara ranan nadama to bi idnillahi ta'ala ka tsira istiqama bayan ramadana bayan Allah hanya ce ta tsira kuma shine passport da zaka tafi da shi jawazu safar zaka fita kasar waje to ya zaka fita babu passport ba international passport ya zaka tafi ba ka da visa ina zaka je yanzu dukkanmu matafiya ne na bara sa mala yana karanta mana hadisi ibn umar kun fi ka annaka garibun aw abiru sabil to dukkan mu mu tsallake zuwa ina zuwa kiyama to amma tafiyan can ba international passport za a buga maka visa ba akwai abubuwan da kake bukatar istiqama imani tsoron Allah gafarar Allah ikhlasi ihsani mutaba'a biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tafi da su khalas an gama wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'i hada ma tu'adun li kulli awabin hafiz sai man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib sai ka udkhuluha bi salam yanzu da passport din da boarding pass da komai da komai ka udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid da sai zama baka cikin su kuma ka ce kai dan ciwa-ciwa ne daga Najeriya sai ka gwada wa mala'iku ciwa-ciwa ba wani ciwa-ciwa da zaka nuna baka cikin matsoron Allah Allah baka ci baka ciki baka ciki kawai baka cikin masu istiqama baka ciki yanzu innal ladina qalu rabbuna Allah wa shi rabbuna Allah kuma summa taqaw suka daidaita akan rabbuna Allah sai abinda Allah ya ce za su yi abinda Allah ce ku yi ku yi mun yi ku bari mun bari kuma sun daidaito akan haka har har wa abu da rabbaka hatta ya ci ya kalyaƙi yanzu mana da abu biyu kenan rabbun Allah sun mastaƙamu yanzu ne Allah zai ba su ta tanazzalu alaihimul mala'ika lokacin barin su nan duniya malaiku suna sauka musu suna musu bishara Allah ta khafu shine banda tsoro kenan asali kenan amma kana wasa da sunnonin manzo Allah ban da tsoro me ban da tsoro a gurin wallahi akwai cikakken tsoro a kawo maka sunnan manzo Allah kai fatali da ita wallahi kana da cikakken tsoro gobe kiyama cikakke kuma kai ne asalin matsoraci gobe kiyama amma ka tsaya daidai da daidai abinda na ce Allah zai ce na yi shi ke bari na bari kana bin sunnar manzon Allah sau da kafa to za su dinga maka bishara Allah ta khafu wala tahzanu ai mana tare da jerin wanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun daga ci akwai masu istiqama a cikin akwai waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai allazina amanu wa kanu yattaqun to kaga babu imani babu takawa ina wallahi akwai cikakken tsoro to Allah ta khafu daya wala tahzanu biyu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku bisharan da aljannan da dama ake ta muku alƙawarin cikin daga duniya kuma nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah mu ne majibantan al'amuran ku duniya da lahira kuma walakum fiha ma tashtahi anfusukum yanzu duk abin da kuke bukata lahira kuna da shi walakum fiha ma tad'un duk abin da zaka ce a kawo maka za ka kawo shi nuzulan min ghafurir rahim wannan saukake ne daga ghafur mana Allah ya gafarta musu kuma Allah ya musu jinkai istiqama hanya ce ta samun arziki Allah ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati inda zamu daidaita kan tafarki madaidaici la astainahum ma'an ghadaqa da Allah ya shayar da mu ruwa mai amfani ruwa mai dimbin yawa kuma lalle Allah yake cewa lalle wanda suka ce rabbuna Allah thumma istaqamu Allah ce fala khawfun alaihim ba tsoro tattare da su wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha wannan kuma su ne yan aljanna to baka cikin masu istiqama ta yaya zaka samu aljanna kenan Karin dauka wai dan Najeriya ya ciwa-ciwa irin ciwa-ciwon da yake a duniya shi zai gwada a lahira ina labarin da ban yake ko a Najeriya ma guri ka samu ai zaka yi ciwa-ciwa wallahi guri ka samu a guri da aka samu intelligent wani cuwa za ka gwada musu ga kayan aiki ko mai za ka haɗe kana kawai za su sa zai nuna musu komai da komai sai mai a cikinka shiga bayan gida za su baka magani kawai sai a gan shi a cikin bayan gida duk wani cuwa da za ka yi mala'iku ba wani abin da zan gwada musu kuma ba wanda ka sani a cikinsu ba sai a to ni ɗan Najeriya akwai connection wa ka sani a cikin mala'iku ba wanda ka sani kuma su ba sa karɓar cin hanci ba wai kamar jami'an Najeriya ne. la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma na kawai kawai mu dage lallai ulaika sabon jannati kuma khalidina fiha jazaa'an maka mai amalu bayan Allah mu tsaya akan biyayya ga Allah mu tsaya akan isani mu ci gaba da yin azumi azumi ya kasu kashi uku yanzu a wannan wata na shawwal azumi nawa ake yi ne gaba daya mutane da ake shida ba shida ba fa wannan shida kawai na shekara shekara ne kaji akwai azumin sati sati sati sati akwai azumin wata wata akwai azumin shekara shekara to shawwal duka hada mana ukun nan azumin shekara shekara shine shida na wata wata abu hurairah ke cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salafin. sai salasati ayyamin min kulli shahr kulli shahar shawwal ma yana cikin kulli shahar yana cikin mana azumi uku kowane wata to khalas muna da shida a can muna da uku a dan ya zama tare to sai kuma na sati sati litinin alhamis yanzu sati da ya wuce ke litinin ta wuce alhamis ma ta wuce to sai mu fuskanci ne za kai compensate in ka so ke biyun da ban yi ba wancan satin to zan mai da shi a wannan satin kana da guda takwas yanzu a kallon shi da yana so yi azumi goma sha bakwai ke wanzu ba gane me nake faɗa ya ce ya azumin ne yawa aka kirga mana na ce akwai na sati sati litinin alhamis ba ko sati nawa hudu to biyu sai hudu takwas kenan to sai mu ɗauko sittata ya min shawwal na shekara-shekara ke shi zubin shekara ne Ma ɗaukar kama a dashi ne ok wannan na sittata iya min shawwal in ka yi ta ce times 10 ka zuba kamar dubu sittin misali to nawa za ka ɗauka dubu sittin ka zuba nawa za ka ɗauka sai a baka dubu ɗari da sittin saboda shi ba shi da hankali dubu sittin zai baka balma ce to ina nawa yake amma sai ka zo ka ƙara da azumi uku 3 times 10 ya ce 30 ok sai kuma ga 8 to kaga ka samu 17 za ce times 10 17 times 10 zama 170 ke kwana 170 to daman ga ramadana da kai alhamdulillah in ka tara ka ka zama mai arziki babba to lallai a ci gaba da azumi bayan Allah a cigaba biyayya ga Allah a ci gaba da sallar dare sallan dare bai kare ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ramadan yana nan ko baya nan raka'a goma sha ɗaya suna nan sallallahu alaihi wasallam a sallah da daddare mutane suna ba faman barci ta da kulul jannata bi salam mu ci gaba da istiqama kan imani da amsa kiraye kirayen Allah mu kasance istiqama kan takawa domin kyakkyawan sakamako wallahi yana ga masu tsoron Allah kamar da Allah ce wal aqibatu lil muttaqin kuma Allah ya alkawari duk wanda ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita duk wanda ji tsoron Allah Allah zai azurta shi wanda baya tsammani duk wanda ji tsoron Allah Allah mai jima daukaka zai sauƙaƙe mai al'amarin shi lalle mu dage akan karatun Qur'ani da tadabburin Qur'ani Ramadana ya kare amma Qur'ani bai kare ba yana nan kuma ana ci gaba da karanta shi kuma ana ci gaba da tafsirin shi amma abin mamaki ga mutanen Jos za ce wai karatun Qur'ani sai shekara shekara shi kenan Allah ya ji kan da rahama ba lalata sun sayi lokacin yana da haka dai haka garin Jos yake wajen tafsiri ka samu akwai na sati sati tun dai Allah muke wa ta ya kamata mu rayu da wannan in kuma shi muke wa ko kungiya muke toka kaga shi kenan kungiya ta bamu ladan kuma a wani su gurare haka suke yi ne wai daga ramadana sai ramadana ake sararin ƙur'ani. ko daga juma'a sai juma'a ke haduwa a masallaci kamar za ka sha mamakin ka zo garin jos kamar da za ka je jos south jos south nan ka je tukur ka ga yadda ake karatu ni yanzu yana zuwa tukur kamar za ka ga wallahi da malamansu da shugabanninsu shugaban majalisar malamai shugaban kungiya sakataren menene waye pro duka sun zo sun taru masallaci sai ya cika har waje wallahi amma ka zo karatu a nan ya sa wai mutum biyu a can mutum biyu a nan mutum biyu a nan ke to bar karatu mana mu mana da masallaci mu je can masallacin mu mai karatu ma kuma ba mutum ɗaya ba duk wanda ya zo haka din to kaga da haka ne za a ci gaba wallahi ba da haka za a ci gaba in ka je wani su gurare za ga za a yi karatu bayan la'asar to tun azahar kalas masallaci ya cika in za a yi karatu bayan magariba karatun qur'ani ba na je kano alfurkan ha na je afirka tv in fito kuma kusa da kusa ne kafin shi masallaci ya cika karatun qur'ani da salafi yake musu karatu ba kuna gani afirka tv ba masallaci ma kuma ya wannan masallacin wallahi a cike dam kamar masallacin jimma ko masu hali sosai ba wai kike fitin alhaji ba haka kai in ka ga shaddar jima kai ka san me kudi ne wallahi zai rufe shagon shi ya zo masallaci tun karfe biyar yana masallaci amma mu yanzu muna fama da bakin talauci fa amma ka zo ka ji qur'ani ya gagara to irin wannan halin ka dan zaka tafi da shi haka gurin Allah to ka je da shi ka gani kamar kaga su Allah ya rawata muku masha Allah amma kuma ga kokarin ne addini za mutum ya zo masallaci tun bayan la'asar yana jiran sallan magariba kafin a zo a yi sallah da shi kuma ba zai tashi ba sai an tashi sallar isha sai an tashi a karatu to Allah mutanen da mu canja ya kamata mu gyara Allah mai jima dauka kai sa mu dace Ramadan ya kare amma karatun Qur'ani yana nan kuma ga wani kuka da manzon Allah ya kai gurin Allah wa kana rasulu ya rab ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura to ko ka san da wa da wa aka kai karan ku to kai kaurace masauraran Qur'ani manzon Allah ya kai kukan mutum yanzu maka gidanka da masallaci za karatun ƙwararri ba ruwanka to wallahi kesin yana na gaban Allah wani ma za a kasance karatun ƙwararri za a yi minti goma ba ruwan shi a masallaci ba ruwan shi zai yi sallah amma kawai tashi ya tafi to manzan Allah kai koke gurin Allah to lalle ya kamata a masallaci za a yi karatu musamman na ƙur'ani a ce ina nan a samu inda mutanen Kano da suke yi yawa kasance mun zauna mu ma a masallaci a samu ana ramma yana karanta mana muna biyawa alheri ne mai yawa wa mujtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina mutane su taru a masallaci suna karanta qur'ani suna mudarasar qur'ani maybe ana ramma ya karanta mana a fassara mana minti biyu uku shikenan maybe ya karanta mana ayoyi uku hudu biyar shikenan aya biyar biyar shikenan kada duka duka ce minti talatin an gama to fa sai nutsuwa ta sauka mana kuma ka duba mu mafi yawancin mu a firgice muke yi wallahi zaka ga mutum a firgice kawai to ba mu tsuwa kun ki zama a masallaci karatun za ya ce ba za ku zo ba to shi kenan ka zaka ga kowa a firgice to shi kenan kaga ina mu. nutsuwa babu inna nazala alaihim mustaqina wa ghashiyatuhum rahma wa hafatuhum malaika kuma wa zakarahu Allah fi man indahu kuma duk wani majalisi an fara yakan samu sai an kashe shi to ne abu ne kenan wallahi musa'an to lalle in ma ba za a yi nan ba to kowace unguwa ta kama nata daidai wa daida insha Allah Ramadan ya kare amma karatun Qur'ani yana nan yana ci gaba to lalle ni kokarin haɓakar da karatun Qur'ani kai a gidanka a masallacin unguwanku to lalle ayi kokari to nan tunda ba shine babban tafsi babban santa kenan wala cewa tafsir foundation fa wani tafsir foundation me yake na tafsiri abu daga shekara sai shi a wannan kowane masallaci ma na yi wasu masallatan ma tafsirin da suke wallahi ya fi na nan ya fi na nan to kaga lalle ku kokarin raya abin da aka kashe bi iznillahi ta'ala kuma mu da ikhlasi bi iznillahi ta'ala za mu samu ladan a gurin wa a gurin Allah mai girma da kaka da ma an hada hannunka wajen kashe masallaci ta kes din yana na gurin Allah wallahi yana na gurin Allah to Allah mai jima daukaka ya datar da mu fi dunyal akhirah Allah mai jima daukaka ya tsora mu akan daidai wanda suka rigaye mu Allah mai jima daukaka ya gafarta musu wanda suka kasance ba su da lafiya Allah ya warkar da su اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما هيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقب الدين عن المدينين وقب الدين عن المدينين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.